This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis takwas ga watan Fabrairu shekara ta hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara da kanun labarai. Kotun kolin Amurka za ta saurari bahasi a yau Alhamis domin tantance ko tsohon shugaban kasar Donald Trump bai cancanci iya sake rike mukamin shugaban kasa ba saboda rawar da ya taka a harin da aka kai ginin majalisar dokokin kasa a ranar 6 ga watan Janairu. A yau Alhamis kasar Iraki ta yi kakkausar suka kan harin da jiragen yakin Amurka suka kai wanda rundunar sojan Amurka ta ce ta kashe wani shugaban kungiyar 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan Iran. To bayan cikakkun labaran duniyar za ku ji cewa kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CDAO ta soma wani taro na musamman domin tattauna sha'anin tsaro da yiwuwar ɗinki baraka da ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Muna ta fama da matsaloli na tsaro a wannan yanki kuma a zo a daɗa samun wata ƙofa ta saɓani tsakaninmu da 'yan uwanmu babu bane da zai taimaki tsaro na yankin. To masu fashin baki a Najeriya kuma na ci gaba da tsokaci kan sabon shirin gwamnatin kasar na tunkarar matsalar tsadar kayan abinci da matsin rayuwa da 'yan kasar ke fuskanta. duk lokacin da gwamnati ta hito da wata manufa to 'yan siyasa da manyan ma'aikatan gwamnati da masu karfin faɗa ji sukan yi gaban kansu wannan umarni da shugaban kasa ya bayar umarni ne wanda za mu iya cewa dole ne a bada irin shi za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki to amma sai a gyara zama tukunna domin jin kashin farko na labaran duniya masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Kotun kolin Amurka za ta saurari bahasi a yau Alhamis domin tantance ko tsohon shugaban kasar Donald Trump wanda mai yiwuwa zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican bai cancanci ya sake riƙe mukamin ba saboda rawar da ya taka a harin da aka kai ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. A ranar shida ga watan Janairun na shekarar 2021 gungun magoya bayan donald trump da suka yi imani da kalamansa na cewa an yi magudin zaɓe wanda aka gudanar a watan nuwamba shekarar 2020 lamarin da ya sa suka mamaye majalisar dokokin amurka don hana 'yan majalisar sahali nasarar joe biden zaman kotun na yau zai mayar da hankali ne kan ko trump zai iya sake tsayawa takara a zaben da za a yi a watan nuwamba mai zuwa wanda ya ɗaukaka ƙararsa a gaban kotun kolin. kotun za ta duba ko dole ne a cire ɗan takarar jam'iyyar republican daga ƙuri'u a jihar colorado saboda ya taka rawa a boran da ya faru a ranar 6 ga watan janairu A yau Alhamis kasar Iraki ta yi kakkausar suka kan harin da jiragen yakin Amurka suka kai wanda rundunar sojan Amurka ta ce ta kashe wani shugaban kungiyar 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan Iran. Inda mai magana da yawun Iraki ya kira harin kisan kai karara wanda ya nuna ba a mutunta rayukan fararen hula ko dokokin ƙasa da ƙasa ba. Yahiya Rasul mai magana da yawun Prime Minister Iraki ya ce kawancen da amurka ke jagoranta wanda ta yi aiki a iraki don kalubalanta kungiyar isis ta sabawa dalilai da manufofin kasancewarta a cikin iraki babban kwamandan amurka da ke sa ido kan ayyukan sojin amurka a yankin gabas ta tsakiya ya ce harin da aka kai na ranar talatar da ta gabata ya kashe wani kwamandan kungiyar katif hezbollah wanda ke da alhakin shiryawa kai tsaye da kuma shiga hare-haren da ake kai wa sojojin amurka a yankin jami'an amurka biyu sun tabbatar wa muryar amurka cewa wanda aka kashe kwamandan jami'in ayyukan wissam muhammad al-sa'idi ne hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna shaidar cewa dan asalin kasar iraki ne Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya tattauna kan ƙoƙarin kubutar da mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza a lokacin da ya gana da membobin Majalisar Ministocin Yakin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau Alhamis. A farkon ganawarsa da tsoffin hafsan sojin Benny Gantz da Gabi Isenkot, Blinken ya ce zai mai da hankali ne kan waɗanda aka yi garkuwa da su. blinken ya ce zai kuma bayar da bayanai daga tarurrukan da ya yi a wasu wurare a yankin kan balaguran da ya yi inda suka hada da saudiya da masar da qatar da kuma yammacin kogin jordan Gads ya shaidawa Blinken cewa batun da ya fi yin gaggawa a kai shine neman hanyoyin da za a dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su. Hakan na faruwa ne yayin da ma'aikatan lafiya a Gaza ta ce Hare-haren martani da Isra'ila ta kai sun halaka sama da mutane 27,500 a Gaza tun bayan harin da Hamas ta yi, wanda ya halaka mutane 1,200 a Isra'ila a watan Oktoba. As I the Prime Minister and to other Israeli officials today, Blinken ya ce kamar yadda na faɗa Prime Minister da sauran mukarraban gwamnatin Isra'ila adadin mutanen da ke mutuwa a kullum sanadiyar hare-haren da ake kaiwa kan fararen hula da babu ruwansu ya yi yawa. An jima kaɗan zata zata sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CDAO ta so gudanar da wani taro na musamman a Abuja babban birnin Najeriya. domin tattauna sha'anin tsaro a yankin da kuma yiwuwar sasantawa da kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso. Wannan da yana zuwa ne mako ɗaya bayan da kasashen uku da ke fama da takunkumin kungiyar sakamakon juyin mulkin soji suka ba da sanarwar ficewa daga cikin kungiyar. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdulra'uf. Wannan taron da ya zo kwanaki sha ɗaya cir bayan fitowar sanarwar ƙasashen Nijar, Burkina Faso da Mali ya tara ministocin ƙasashen ECOWAS da wasu masu ruwa da tsakin ƙungiyar ne a matsayin wani matakin neman a tattauna kan hanyoyin sasanci mafi sauki don gudun sanya al'ummar ƙasashen su cikin mummunar yanayi. Dr. Umar Aliyu Ture shine shugaban hukumar ECOWAS wanda ya bayyana cewa babu wani lokaci da ya dace mambobin ƙungiyar ECOWAS su haɗa kai kamar wannan lokaci kuma babu wani ƙalubale da ke gaban su da ba za a iya magance shi ba idan aka haɗa kai. A yan taron na yau dai ministan harkokin wajen Najeriya kuma shugaban majalisar ministocin kungiyar ECOWAS ambasada Yusuf Mai Tamatugar ya jaddada mahimmancin haɗin kai wajen yin sasanci ga wannan barakar don gudun jefa al'ummar kasashen cikin wani yanayi. Na jaddada mahimmancin haɗin kai da kuma cewa wasu kasashe mambobin ECOWAS suka kuduri niyyar fita abin takaici ne masu haka ba da haka za mu ci gaba da kokari yadda Allah ya ganar da su za su ci gaba da zama a matsayinsu na membobi na ecowas domin ita ecowas a sunanta a turance ma ana cewa ecowas community an kafa ta ne domin al'umma ba wai don gwamnatocin kasashe ba saboda haka muhimmancin da abin da ake duba shine al'umma jama'a wanda da dama an ka duba wasu kasashe kamar irin su Cote d'Ivoire akwai 'yan Mali akwai 'yan Burkina Faso kusan kashi 30 bisa 100 suna zaune a cikin Cote d'Ivoire don haka ce wasu kasashe sun fita ma'ana suna son al'ummarsu da suke zaune suke cinikayya suna rayuwarsu a wasu kasashe duk su koma kenan idan aka zo ana cinikayya tsakanin kasashen nan duk sai an biya haraji saboda haka rayuwar ba wai daɗi za ta ƙara ba wahala za ta ƙara musamman ga kasashen da suka kudur wannan ne fatan mu shine za a yi amfani da diplomasiya yan uwanmu ne muna kaunar su a shawo kansu a ci gaba da zama a cikin yan uwa shi ma ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar ya bayyana cewa to a wannan taro za a tattauna maganar fitar ne Nijiyar Mali da Burkina Faso daga ECOWAS a ga matakan da ya kamata a ɗauka na 'yan uwantaka da zumunci da mutunci na juna da kuma kare hakkin 'yan ƙasashen na yadda za su ci gaba da zama duka ƙasashen nan namu da kuma yin hudodi a duka ƙasashen nan namu. So za mu tattauna mu ga yanda za a bullowa lamarin kuma da yardar Ubangiji ana tunanin a samu sulhu na yadda za a daidaita. Muna ta fama da matsaloli na tsaro a wannan yanki kuma kuma a zo a daɗa samun wata kofa ta saɓani tsakaninmu da 'yan uwanmu ba abu bane da zai taimaki tsaro na yankin. A game da matsalar ta kunno kai a ƙasar Senegal, Alhaji Badaru ya ce za a bullo da matakan tabbatar da cewa an samu mafita ga daidaita batun ɗage zaben ƙasar zuwa watan Disamba. Na tabbatar za mu tattauna yau a ga kofofin da za a ɗauka na yadda shi ma za a daidaita al'amarin domin a sami kwanciyar hankali a Senegal. Idan ana iya tunawa a cikin sanarwar da kasashen yammacin afirka ukun wato nijar burkina faso da mali suka fitar sun jaddada cewa za su kare 'yancin su a matsayin kasashe su kori kungiyoyin 'yan ta'adda tare da nuna karara cewa shirya zaɓe ba shine babban abin da ke damun su ba a yanzu tun bayan juyin mulkin da aka yi a kasashen mali burkina faso da nijar kungiyar ecowas ta yi ta kokarin ganin shugabannin mulkin sojan kasashen sun dage wajen gudanar da zaɓe na maido da gwamnatin farar hula lamarin da ya ci tira halima abdulrahman murya amurka daga abuja Abuja, Najeriya. Zuwa gaida Halima Abdulra'uf yanzu kuma ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. Pakistan ta katse layukan wayoyin tafi da gidanka da na intanet a duk faɗin ƙasar a ranar zaɓe a yau Alhamis yayin da ake zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar da ake ta cece kuce a kai. sanarwar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar da sanyin safiyar yau gabanin buɗe wuraren kaɗa ƙuri'a kimanin mutane miliyan 128 ta ce an ɗauki matakan rufe hanyoyin sadarwa ne saboda a kawar da duk wata barazanar tsaro da tabbatar da doka da oda. rikicin dai ya biyo bayan tashin bama-bamai guda biyu a wajen ofishin yakin neman zaɓe a kudu maso yammacin lardin bulachistan a ranar larabar da ta gabata inda ya kashe mutane talatin yayin da kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin zara aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc gwamnatin najeriya ta kaddamar da wani shiri na gaggawa domin tunkarar matsalar karancin abinci da tsadar kayan masarufi da ke kokarin jefa 'yan kasar cikin mawuyacin hali to sai dai masu fashin baki na ganin cewa wajibi ne a ɗauki kwararan matakan ganin shirin yayi nasarar cimma makasudin kafashi la'akari da halin da 'yan kasar suke ciki wakilin mu lamido abubakar na ɗauke da ƙarin bayani shugaba tinubu dai ya ba da umarnin buɗe manya-manyan sito-sito da ake aje kayayyakin abinci wanda ke shiyoyi shidda na ƙasar ta najeriya gwamnatin najeriya dai ta shirya ganawa ta musamman da manyan 'yan kasuwa domin sanin irin tanade tanadar da suka yi na tattara kayayyakin abinci da ke a cikin ma'adanansu domin fara fitowa da shi tare kuma da karya farashinsa a faɗin ƙasar ta Najeriya. Dangane da haka ne ya sana tattauna da daraktan watsa labarai na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, Malam Bala Ibrahim. Wannan mataki aka ɗauka na buɗe rumbuna domin a saki abinci zai taimaka matuƙa gaya. Lalle duk wanda yake Najeriya a halin yanzu ya san cewa ana cikin wani hali rashin jin daɗi a tattare da rayuwa. ina tabbatar maka cewa wannan abu za a yi shi domin a ga cewa ya tsirga ga waɗanda ake so ya tsirga gurinsu in kuma wasu suka nemi su hana ruwa gudu a shirin ka tabbata za su dace da hushin hukuma. Haka kuma na yi magana da wani mai sharhi akan harkokin yau da kullum kan matakin na gwamnatin tarayyar Najeriya musamman halin da jama'a suke ciki. Mai sharhin dai ya ce sai a yi hattara domin kada a siyasantar da wannan lamarin. Farfesa Yahaya Tanko Baba shugaban sashen kimiyyar siyasa a jami'ar Usman Danfodi da ke Sakkwato. duk lokacin da gwamnati ta hito da wata manufa to 'yan siyasa da manyan ma'aikatan gwamnati da masu karfin faɗa aji sukan yi gaban kansu wannan umarni da shugaban kasa ya bayar umarni ne wanda za mu iya cewa dole ne a da irin shi kuma dole ne gwamnati ta yi tsaye kai da fata ta tabbatar da cewa an samu abinci wadatacce kuma cikin farashin da mutane za su iya iya saya idan ba haka ba to inda aka dosa na ba za mu iya ganin taɓarɓarewa tsaro da kuma tarzoma mun fara ganin abin da ya faru naija da wani ma bangare na kudancin ƙasar nan da wurare daban-daban su jefi jefi aka fara zanga-zanga haka kuma wasu 'yan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu kan wannan mataki na gwamnatin tarayyar najeriya uh, the presidential directive uh, is is one welcome thing that would have uh, elicited joy uh, uh, uh, joy. Wannan yana cewa ne uh, sunana Dick Saroni Wiko ya ce matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka musamman na fiddo da abinci abu ne mai kyau kuma 'yan Najeriya da dama za su yi farin cikin jin haka to sai dai kuma kiran mu anan shine kada a siyasantar da wannan lamarin domin za a ga cewa idan aka fara shiri irin wannan za a ga mafi yawanci 'yan siyasa ne na jam'iyya ɗaya suke amfana. Also question uh, the credibility of our politicians because you know the way they like doing their things A baya-bayan nan ne ma'aikatar gona ta ƙasa ta bayyana alƙaluma da ke nuna cewar akalla kashi 83 na 'yan Najeriya na fuskantar barazanar yunwa a wani taro na baya-bayan nan da aka gudanar a arewacin ƙasar Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido Abubakar, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan ciwon basir wanda a turanci ake kira da pile, a likitance kuma ake kira da hemorrhoid. basir dai cuta ce da ke haddasa kumburi da rashin sukuni a wasu lokutan ma har da zubar jini ta dubrar dan adam tare da ni a cikin shirin akwai dr muslim bello katagum na shahararren asibitin ni'ima da ke jihar bauchi inda ya fara da yi mana bayani game da cutar ta basir likita gare ka shi ciwon basir dai a turance an fi kiran shi da pile amma kuma a likitance asalin sunan shi shine hemorrhoid so wannan ciwon basir din nan ba wani babban cuta bane illa Illa kaman kamar bayani haka shi wannan duburan namun nan kamar yadda muka sani yana da jijiyoyi jijiyoyin da yake kaiwa jini wanda yake taimakawa tare da su muscles wato tsoka kenan da yake jikin adam gurin shiga a gurin wato ainihin fitan bayan gida kenan so yayin da ya kasance cewa ɗaya daga cikin waɗannan jijiyoyin ya kumbura ya yi kumburin da har zai zo ya fara takura gurin ya zo ya kasance ya fara yin jini yana yin kaikayi yana yin zafi alal misali to shine ake kira da wannan shi hemorrhoid ko kuma file ko kuma basir a hausance so ba wani babban abu bane illa wannan jijiyan da yake jikinmu ne yake kumburi saboda waɗansu dalilai da zan tattauna a gaba To likita shin me ke haddasa cutar basir? Babban abin da yake kawa wannan basir din shine bayan gida mai tauri tare da straining yayin yin wannan bayan gidan. Straining shine wannan nishin da zai kasance mutum yana yi dan bayan gidan yayi tauri. Wannan nishin yana jawa prejo yayi yawa a wannan particular gurin wato a jikin dubura. To wannan nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri shine yake janyowa sai jijiyoyin sai su fara reacting sai kuma on their own su fara gajiya. Wato gajiyan nan shine zamu iya cewa kamar a matsayin pressure kenan suna gajiya sai kuma su fara dan kumburin a gaba a gaba a gaba continuously wato a gaba yana kai yana kai yana taruwa har sai kai to the extent that ya kara wannan kumburin so a takaicen takaitawa dai kenan yayin da mutum yana yawan samun matsalar na bayan gida mai tauri wanda ya kai to the extent that zai na yin nishi ko kuma yawan zama akan shadda ko kuma ba kan shadda ba wanda ya kamata a ce mutum ya yi bayan gida cikin minti biyu minti uku ga mutum ya minti sha biyar ashirin talatin ko ma sama da haka dan yana so bayan gida ya samu ya fito yana ta gwagwarmaya a cikin bayan gida yana ta shan wahala to shine babban dalilin da yake sawa wannan basir din yake samu har ya fito To kamar wasu alamomi ne da idan mutum ya ji ko kuma ya gani suna bayyana za a iya cewa wannan lalle yana fama da cutar basir. To shi wani abu da basir akwai wanda bayi da alamu wato asymptomatic kenan akwai wanda kuma they are symptomatic wato wanda suke da alamu. So ba mu mamaki bane mutum yana da basir amma bai da kowane alamu guda ɗaya amma kuma ga wanda alamu ya fito musu to yawanci ɗaya daga cikin wa'annan ne ko ma ga baki ɗayan su. Na farko dai akan samu shi kan shi kumburin wanda mutum zai na jin abun a jikin shi wani lokacin ma har yakan fito da jini sai dai kuma a gane wani abu ba wai bayan gidan bane yake yin jini a'a shi jini daban bayan gida daban yayin da aka ga jini a cikin bayan gida to wannan kan tabbas ba basir bane amma yayin da ya kasance ga bayan gida daban ga jini kuma daban to wannan ya fi alamun basir gaba in yana musu tsananin zafi akwai wani ke zuwa musu da majina ma a jikin shi tare da kuma wato ainihin kaikayi ta wannan general discomfort din nan discomfort shine mutum ya ta jin wani iri ko ya zauna ko yana tafiya ko kuma yana wani abu ma zai ji still akwai wannan rashin jin daɗin a ta gurin duburan shi ko kuma ta gurin duburanta to wa'annan su ne manya-manyan alamomi na wannan basir ɗin. abin ba zallan nan ba ya kamata mu fi sa himma da kwazo akan ire-iren wa'annan basir din dan shine zai famu dama mu san cewa oke to eh doga irin nawa alaman yadda take zuwa mun daga kuma cikin manya-manyan ire-iren muna da su in degrees ne wato hawa-hawa kenan muna da first degree muna da second degree muna da third degree muna da kuma fourth degree to first degree shine wanda babu prolapse prolapse ne shine wannan bulloko wannan so mutum kenan yana da basir amma tana ta ciki wato internal hemorrhage kenan so ko ma menene ne ba zai taba jin ta ba amma kuma yana da shi ko kuma tana da shi na biyu kuma akwai prolapse amma prolapse din ne yakan aku ne yayin straining yayin da mutum ya kasance yana wannan dogon nishin nan da na faɗa a baya yayin da mutum kuma in aka ce yana nishi to ba mamaki bane bayan gidan yayi wannan taurin to sai kasance cewa kenan abin ya fara bulukowa amma in ya kasance babu matsalan nishi in ya kasance cewa bayan gida ya zo da laushi to wannan ba zai buluko ga baki ɗaya ba shine second degree kenan third degree ko kuma degree ko kuma in ce hawa na uku shine yayin yayin da ya kasance saboda nishin da mutum yake yi saboda bayan gida mai tauri to sai ya kasance cewa wannan ya bulluko wato shi wannan jijin da na faɗa yake kumbura sai ya bulluko amma kuma ba zai koma ba har sai an sa yatsa an mai da shi wato za a iya pushing in shi back kenan sai kuma fourth degree wato na ƙarshe shine ko ka sa yatsa ma ba zai fito ba saboda wannan nishin da ake yi is continuous wato ya daɗe na wani tsawon lokaci alal misali kuma ya kai to the extent that bullukowan ba wanda mutum zai iya maidawa ba ne so kenan mutum zai iya tambayin kanshi shin in yana da basir alal misali mai bulokowa ne a wanda zai zo ya kasance ya koma da kanshi ne wanda sai ka sa yatsa ne ko kuma wanda ko ka sa ma ba zai koma ba dan za ta iya ka sa ya koma amma kuma ya sake fitowa so ka kenan kullum mutum wannan gurin ya kasance yana da shi to kenan yana buɗe constantly so ba mamaki bane yana da wannan fourth degree din daga wa'insu ire-iren shi ko muna da internal muna da kuma external internal shine wanda yake ta ciki wanda kamar yadda na faɗa ba dole mutum ya san yana da shi ba external kuma shine wanda har muke ganin shi wanda gashi ne yana zaune a waje amma daga cikin wanda suka fi wahalar sha'ani shine thrombosed hemorrhoid wanda shi kuma tarin jini ne wanda yake fitowa shi ma duk ta wannan jijin da na faɗa din ya kumbura sai zo ya yi waje amma daga cikin manya-manyan alamun shine tsananin tsananin zafi zafin da in ba a kiyaye ba ma waɗansu har akan ba su gado sai kuma ya kasance yana zuwa da jini tare da wannan duk alamomi da na faɗa a baya na su majina tare da kuma rashin jin daɗi a dubura ga baki ɗaya. To likita shin akwai wasu nau'ikan cututtuka da suke da kamanceceniya da ciwon basir? E tabbas akwai su wa'insu kuma ba wai zallan ya bane ba rather matsala ne da ake samu tsakanin wanda shi yake tunani ya da basu da kuma ba ma basu din yake da shi ba wato marar lafiya kenan musamman yayin da ya je gurin likita bari wani bayani a gurguje wanda yana da kyau don Allah mu fahimta da yawa daga cikin mutanen da suke da wani rashin lafiya da ya hada na dubura in sun zo gaban mu sukan ce mana suna da basir ne to yayin da kace kuma kana da basir abinda ni likita zan dauka shine a ai wani likita already Ya ya ganka ko kuma ya ganki ya yi diagnosis ɗinka ko kuma ya tabbatar da cewa eh kana da basir to da ka zo ka faɗa mun ni kuma kawai zan ɗaura a kai ne to ba dole kasance na tsananta a bincike ba musamman ya kasance cewa ga feshin guda talatin suna jira a baya gashi ya kasance cewa a ah, ni kaina na gaji ko kuma akwai wasu aikace aikace ko kuma gashi an kawo emergency to kai kuma ka zo ka ce mu kana da basir to abinda zan yi kawai zan rubuta ka ce kana da basir ne ba abun mamaki bane ba basir kake da shi ba dan uwana ba abun mamaki bane hala kana da anal fissure ne ko kuma anal carcinoma ko kuma kuma anal fistula ko kuma anal abscess ko kuma pruritus any ko kuma diverticulosis ko kuma irritable ko kuma inflammatory bowel disease ko kuma su colorectal carcinoma so bari dan yi su a gurguje wa'innan su ma a namu fahimtar basir din na mutane suna kama da basir amma kuma kwata-kwata akwai wanda basu da kamanceceniya yanzu kama aka ce fistula yana nufin rami ne da yake fitowa a gefen dubura to kaga mutum ba dole san rami bane wannan zai zo ya ce maka kai basir ne bai ma san cewa wannan rami ba ne so kaga a matsayin ka na likita ba ba dole ka sa himma da kwazo a wannan binciken da na faɗa a baya ba wannan ya kasance fisho ne shine kamar dan yago wanda yake bulukowa ko amin wanda yake fitowa ta gurin dubura wanda wani zai ce maka yana da basir kuma ba basir bane fisho ne abscess wato zai kasance cewa in mutum yana da wato kamar a ce diwa ne wanda ya zo ya taru a gurin wanda mutum zai ce maka gashi nan yana da basir so duk ba su bane carcinoma kama kansa ne ga baki daya so in mutum ya zo ya kasance yana da kansa ya zo ya ce maka yana da basir so kun ga abubuwan sun yi asalin asalin hannun riga kuma ga baki ɗaya management ɗinsu da treatment ɗinsu ba iri ɗaya ba ne balle kuma mutum wani cucuka yake da shi wato pruritus ne kenan ya ta samun kaike na wannan duburan wannan kuma ya kasance a yana barin farce ya ji ciwo kan shi wanda zai iya jawo fisher ɗin for example duk za su taru da kalma guda ɗaya ne ina da basir so sai sa jama'a in kun zo kar ku ce likita a mace ne ko namiji ina da basir ko kuma alal misali wani abu kamar ku nuna musu ko kuma ku faɗa musu alamomin da kuke ji kuma yana da kyau ku yi insistent ku ce su gani su ma su duba especially in ya kasance cewa guri ne wanda ka san iya eh, akwai ƙwararrun ma'aikata in ba haka ba to zai kasance mutum ya zo a developing wani condition din da ba shi ba sai satuka wata da watanni wa'insu ma har wa'insu shekaru kuma kafin a zo a gano cewa ai gabaki ɗaya ba ma wannan yake da shi ba ya daɗe yana bata kuɗin shi ta daɗe tana bata kuɗin ta bata lokaci tare da kuma shan magungunan da ba gaira ba dalili To likita shin ma cutar basir tana ɗaukar lokaci ne kafin ta bayyana bayan mutum ya samu cutar? To gaskiya wannan ya fi alaƙa da irin yanayin bayan gida mai tauri da mutum yake da shi da kuma irin lokacin da ya daidai yake yi da kuma uwa uba wato yayin da ya zo yin wannan bayan gidan yana irin wannan nishin nan saboda bayan gidan ya samu ya fito. In kasance mutum ya yi satuka wata da watanni kan ba mamaki ba ne zai iya developing shi. amma ya kasance cewa mutum kwata-kwata baya da irin wannan ishi na bayan gida mai tauri ko kuma ya zo ya kasance ya daɗe yana zaune a bayan gida ko kuma gashi nan bayan gidan ya dame shi yana kan riƙewa aikin shi shi ne rike bayan gida ba don kuma don alal misali yana jin eh, wani iri na zuwa bayan gida ko kuma a inda yake zaunan babu bayan gida ko kuma yana jiran wani lokaci yayi alal misali sha ɗaya da rabin safe mutum yake jin bayan gida sai ce a to ainihin da awa ɗaya da rabi za a kira sallan azahar to bari bari sai lokacin sallan azahar tukunna in ta yi kafin ya je ya bayan gida to duk wa'annan abubuwa ne wanda suke developing suke taruwa suke iya determining din wannan fitowa na basir din so kenan babu wani takamamman lokacin da za a ce maka ainihin da sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu biyu wata uku a'a duk abin da zai sa a samu wannan pressure a wannan veins din nan wato jijiyoyin da suke jikin dubura da har zai ya dame su su fara bulukowa to duk shine abubuwan da ake so a yi avoiding wato a guje mawa in dai aka guje masa to insha Allahu ta'ala to shi ma wannan matsala na hemorrhoid din ko kuma pile ko kuma basir insha Allahu zai tafi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani makon inda likita zai yi mana bayani kan alakar maiƙo da kuma zaki da cutar basir a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni hawa umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu kasance lafiya ta gaida hawa umar da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice Jami'an ƙasar Ukraine sun sanar a yau Alhamis cewa Rasha ta kai hari a cikin dare da jirage marasa matuƙa guda goma sha bakwai inda suka yi barna a Mykolaiv da Odessa sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce sojojin saman ƙasar sun lalata goma sha ɗaya daga cikin jirage mara matuƙa a yankunan Mykolaiv, Odessa, Benetstia da nipropetrox Bitali Kim gwamnan yankin Mikolev ya faɗa ta kafar Telegram cewa an samu lalacewar gine-gine da masana'antu. A Odessa gwamnan yankin olekipa ya ba da rahoton lalacewar wani babban bene da ba a kammala ba da kuma wata makaranta. Kotun kolin Amurka za ta saurari bahasi a yau Alhamis domin tantance ko tsohon shugaban kasar Donald Trump wanda mai yiwuwa zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican bai cancanci ya sake riƙe mukamin ba saboda rawar da ya taka a harin da aka kai a ginin majalisar dokokin ƙasar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. A yau Alhamis kasar Iraki ta yi kakkausar suka kan harin da jiragen yakin Amurka suka kai. Wanda rundunar sojin Amurka ta ce ta kashe wani shugaban kungiyar 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan Iran. Inda mai magana da yawun Iraki ya kira harin da kisan kai karara wanda ya nuna ba a mutunta rayukan fararen hula ko dokokin ƙasa da ƙasa ba. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya tattauna kan ƙoƙarin kubutar da mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a Gaza a lokacin da ya gana da membobin Majalisar Ministocin Isra'ila. da masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe 8 da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin zara aminu fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni har ma da injiniyan mu na yanzu pete handley ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.